Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida, Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a shirin mana hantsi yau Asabar ranar shida ga watan Janairun shekara ta da goma sha takwas ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya nick Haley ta yaba masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin Iran a wani taron gaggawa da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar. Yayin da ƙasar Rasha ke sukar Amurka kan abin da ta kira katsalandan ga harkokin cikin gida na Iran. jiya juma'a ne amurka ta kira taron gaggawa domin tattauna zanga-zangar da ke faruwa a iran wadda mutane 22 suka rasa rayukansu ta kuma yi sanadiyar kama mutane sama da dubu daya tun makon da ya gabata aka fara zanga-zanga a manyan biranen iran na adawa da kuma goyon bayan gwamnati haley ta yi kira gwamnatin iran da ta dakatar da rufe bakin mutanenta ta kuma mayar musu da yanar gizon da aka katse ta kuma ce ya kamata al'ummar duniya su ƙara azama wajen goyon bayan masu zanga-zangar ƙin gwamnati amma masu sukar amurka a batun ciki har da rasha da ita ita kanta iran sun ce babu ruwan al'ummar duniya game da zanga-zangar da ke faruwa a iran wani ɗan sudan ta kudu kuma limamin angelican ya ce gwamnatin sudan ta kudu ba da gaske take ba wajen kama sojojin da suke wa mata da 'yan mata fyaɗe a ƙasar. limamin cocin wanda ya fito daga lardin cocin na kudancin sudan reverend paul yugusuk ya ce ofishinsa ya bayar da rahoton wata mata mai ciki da wani sojan ƙasar mai ɗauke da bindigaye mata fyaɗe a babbar hanyar juba yugusuk ya faɗa wa shirin murya amurka na turanci game da harkokin sudan ta kudu na south sudan in focus cewa har yanzu jami'an soja ba su kama sojan da ake zargi da aikata wannan ta'asa ba wanda yanzu haka ake wato da haka yake can watakila ma ya ci gaba da tsare mata da bindiga yana musu fyaɗe a cewar limamin sojojin da aka ajiye a mahaɗar aju ne suka tsare matar da mijinta ga karfin bindiga cikin watan fabrairun shekarar ta gabata ne shugaban ƙasa salva kiir ya baiwa ministan tsaro da babban hafsan sojojin kasar umarnin kashe sojojin da suka yi kisan kai ko fyaɗe wa fararen hula a jihar yeriba to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka ta ce hukuncin da ta yanki na dakatar da taimakon da take baiwa sojojin pakistan zai janyo wa ƙasar rasa kuɗi kusan dala biliyan biyu yayin da manyan jami'an kasashen biyu suka shiga cacar baki jiya juma'a kan yadda ya kamata a yaƙi ta'addanci da yake magana jiya juma'a wani babban jami'in amurka ya ce pakistan ta sami isassan lokacin da za ta nuna mana cewa ta ɗauki wato buƙatar mu da muhimmanci ya ci gaba da cewa mun fito karamin mun bayyana manufarmu abin mamaki ba mu ga wani mataki da aka ɗauka akan abin da muke zaton za mu gani ba. tun ranar alhamis ne gwamnatin trump ta sanar da cewa ta dakatar da taimakon da take baiwa sojojin pakistan hakan kuma zai kasance har sai islamabad ta ɗauki ƙwaƙwaran mataki kan ƙungiyar taliban ta afghanistan da kuma ƙungiyar haƙƙani kamar yadda jami'ai suka bayyana cikin taimakon da aka dakatar akwai tallafin kayan yaƙi har na dala biliyan ɗaya da kuma kuɗi har dala miliyan ɗari tara da ake biya don gudanar da ayyukan yaƙi da ta'addanci. koriya ta arewa ta yi maraba da tayin da koriya ta kure ta yi mata na zaman tattaunawa a babban mataki ranar talata mai zuwa a ƙauyen fammujab wanda ya raba koriyoyin biyu da ba a yaƙi ciki amma tattaunawa za ta kasance ne kawai wato kan wasannin olympic a cewar ma'aikatar haɗa kan zirin koriya jiya juma'a ne wato jiya juma'a ne koriya ta arewa ta aika da sakon cewa ta amince da tayin da koriya ta kudu ta aika mata na zama don tattauna batun wasannin olympic da kuma yadda za a inganta dangantakar dungurgum mai magana da yawon ma'aikatar baik taehun ya ce ana kyautata tsammanin kuriyoyin biyu za su yi amfani da hanyar tattaunawa da aka farfado domin tabbatar da wanda zai jagoranci zaman tattaunawa da za a yi a mako mai zuwa. duk wani zaman tattaunawa tsakanin kudu da arewa ana kallonta ne a matsayin wani yunkurin farfaɗo da dangantakar zirin koriya wanda zai yi taimaka wajen kawo zaman lafiya a yankin majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta bayar da babban tallafin gaggawa da bata taɓa ba da irinsa ba a duniya na dala miliyan hamsin ga ƙasar yamal domin taimakawa sama da mutane miliyan 22 da ke cikin buƙatar tallafin gaggawa a wata sanarwa jiya juma'a da karamin ministan sakataren agaji ya aika wato ta wannan sanarwa ne ke bayyana hakan labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. mai babban kare wai fada mai kare ga gada. mutuwa ana mai kuri wata bi ba bido shago ba mai bugu kama da azaza da abuduga za barin daren da an nana hausa duka barin dare bai kishin ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da kokari kuma barka da hantsi. Kuma barkanmu da ganin sabuwar shekarar miladiya ta 2018. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. mu na farko zai yi magana a kan tsawon lokacin da mace mai shayarwa ya kamata ta baiwa jaririnta wajen shayar da shi nono. mu na biyu zai yi magana a kan ƙoƙarin da jami'an kiwon lafiya ke yi a jihar Neja wajen faɗakarwa kan kare yara ƙanana daga kamuwa da cutar tarin fuka. Shi ma mu na uku zai yi magana ne a kan rigakafin cutar kyanda da ke gudana a faɗin jihar Bauchi. Shi kuwa mu na hudu zai yi mana magana ne akan alfanun haihuwa a asibiti da kuma zuwa asibitin koda kuwa an haihu a gida lafiya lau. Rahotonmu na biyar zai yi magana akan kokarin da likitoci mata a maraɗin jamhuriyar Nijar ke yi domin taimakawa kiwon lafiyar 'yan uwansu mata da kuma ƙananan yara. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. da sauran kallo wanda bai ga tambayin shago bana da sauran kallo mutum yana da aiki baya ya daga duniya kamar ba zo ba kamar zuwan kare ga aboki ko ya kaura ba a gaba ka kwana da koishe ga heli kuma ka da shi ba ta da dama dan abu ga zabu a cikin mutuwa Wani ƙwararren likitan mata da yara ya bayyana tsawon lokacin da ya kamata mata masu shayarwa su baiwa jariransu wajen shayar da su nono. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga kanan dabo. Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin barko ta jihar Kano ya bayyana adadin tsawon lokacin da ya kamata jarirai su yi a kan nono ɗaya a lokacin da aka sanya shi a kan nonon. Kwarai da gaske a duk lokacin da ta ɗauko ɗanta ta ɗora shi a kan nono. Lallai ne ta bar shi a kan nonon nan sai ya saki da kansa. ba kwa zai saki da kansa ba sai ya samu abin da yake bukata daga nonon nan ba kuma zai samu abin da yake bukata daga nonon nan ba sai ya kai kamar yadda na gaya ma tsawon minti akalla goma zuwa ashirin yana shan nonon kafin ya samu abin da yake bukata so inda za ta jarraba ta gani lokacin da ya saki da kansa to ko da za ta kawo ruwa ta bashi na tabbatar mata ba zai karba ba saboda cikinsa ya samu abin da yake bukata domin abin da yake bukata yana karshen kashi na abincin da zai ci a wannan lokaci inda za ta dora shi akan nono ya fara shan nono ya samu samu tsawon kimanin minti goma sai ta juya shi ɗayan nan ma ya kai minti goma to in suka tashi a wani lokacin bai ci abinci ba kuma rama zai ci gaba dai domin jikinsa bai samu abin da yake bukata ba daga jikin ainihin ita nonanta saboda haka yana da kyau iyaye su sani cewar a duk lokacin da aka ɗora ɗa akan nono ba za a cire shi ba sai ya saki da kansa kuma za ta fuskance ni idan ta fara ɗora shi akan nono za ta ga cewar ya ci gaba da sha yana ƙoƙarin ƙara ƙanƙame ta domin ya daɗe akan nonon sannan ya fara samun sakon da yake bukata shine wannan ainihin creamy milk da za ta 哥作， wanda ba za ta kwanta ba da akwai misali da za ta tabbatar da abin da nake gaya mata in ta ɗauko ɗanta yanzu za ta fara ba shi nono ta matsi nonon a 'yan roba ko 'yan kofi ta ajiye shi idan ta fara ba shi nonon ya kai kamar kimanin minti goma ta matsi nonon ta ajiye ka ga muna da sampul biyu to ta dora shi akan nonon har sai san da ya saki to ta matso nonon ka ga muna da uku to ta kira wacce bata na aka matsa in ta zo ko dai ta rantse mata cewa ɗaya kaɗai ne nono a ciki ko kuma in an ce mata duka nono ne an ce mata to za ta su rantse cewa to ba na mace ɗaya ba ne saboda tsabar bambancin a bayyane yake shi wannan na ukun in za ta ajiye shi ko awa nawa zai ba zai kwanta ba ko awa nawa zai ba zai kwanta ba yana nan murtuka yadda yake shi kuma na farkon kana ganin sa zaka gane ruwa ne kamar an watsa haka dan faro faro an watsa gari a cikin sa shi kuma na biyun zaka gan shi ruwa ne da maiko droplet a kansa na ukun shine ainihin nono za ta gani zalla ba zai kwanta ba to wannan anan iyaye suke barin shayarwa shi wannan nono mai muhimmanci yakan zo daga minti nawa zuwa minti nawa da fara shayar da yaro akalla daga minti goma zuwa minti ashirin sannan zai fara zuwa ya danganta da girman nonon mace akwai matar da za ta zo ta ce maka wai an ce mata nonon ta ba shi da maiko ba haka ba ne ya danganta da girman nonon mace wacce nonon ta suke manya galibi wannan za ga cewar akwai ruwa a cikinsa fiye da wacce nonon ta suke ƙanana idan wacce take nonon ta kanana ne ta ɗora ɗanta a kan nono za ka ga cewar minti ba zai ɗau minti da yawa ba kafin ya kai kan ainihin wannan abin da yake bukata shi ko wanda nonon ta yake da yawa za ka ga cewa ruwan galibi kamar da muka bayani sai an shanye ruwan sannan za a je kan abincin to inda za ta ringa bashi tana cewa ta bashi nan kuma su mata ga ta da san ado wai kada ya ki shan sai ta ce wai nonon ta ɗaya fa ɗaya tsaho saboda ya fa ɗaya girma ɗaya kawai yake sha saboda haka suke kokarin raba musu duk sanda su sha sai sun sha duka biyun to a wannan lokacin kawai suna bata wa kansu lokaci ne shi kuma yaran suna kyara kale shi inda cututtuka za su shigo jikinsa domin baya samun abinci da sinadaran da za su kare shi daga cututtuka saboda haka dole na matsaloli su ringa faruwa Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A jihar Neja masana kiwon lafiya na ci gaba da faɗakarwa yadda za a kare yara ƙanana daga kamuwa da cutar tarin fuka. in ji wakilinmu mustapha nasiru batsali. tarin fukar dai na ɗaya daga cikin cututtuka da ke hallaka jama'a kamar yadda masana harkar kiwon lafiyar suka tabbatar dr yahaya na uzu darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar niger shi wa'annan cututtukan ba wai suna ɓacewa ba ne su wuce kwari ne da um, germs da suke in environment suna cikin tare da mu ne a kowane lokaci suna jiran jikinka kan jikinka ya kwanta ne sai su tashi su same ka idan aka samu full immunization aka samu rigakafin nan shi kadai zai iya hana ka yaran da zai hana su da samun wannan tarin fuka din shi tarin fuka ne ina ce ko sai manya ne a shi har da yara a ai shi yasa muke fara immunization ai da su ko specifically kaga ba manyan ne ake rigakafin wannan ba e su yara din saboda ba su da rigabin su kan jikin su bai yi kwari sosai ba yana damun su sosai shi yasa yana ɗaya daga cikin ah, rigakafin da ake kowa da bai yi ba wannan lallai yana da wasan da ake kiran shi ne ah, eh, da rayuwa ne eh. amma shi tarin fukan nan yana kisa ranka sosai wani lokaci in ya fara din nan zai zo ya zamana ya kai wanda zai kawo maka um, pneumonia da sauransu wanda zai sa um, ba za ka son samun iskan da za ka ja eh, a jikinka eh lallai kan yana kawo matsala sosai eh, ba abin da za yi wasa da shi ba kuna fama da shi nan naija koko dai da sauki a'a da sauki kasan saboda dai da dai muke samun taimako daga wurin jama'a suna samun yin wannan rigakafin muna so a ci gaba da bamu a goyon baya muna so mu zama nan gaba jihar naija ya zama nan jihar naija ne da kaka da ya kamata akwai abin da za a yi an yi kuma mutane za su iya ci gaba da rayuwarsu na jin daɗi da kula da iyalansu na zuwa karatu karatu da sauransu ba tare suna damuwa da rashin lafiya ko baya ga wannan dai masana harkokin kiwon lafiyar dai sun bayyana cewar idan har kungiyoyi da shugabannin addinai suka sanya hannu wajen faɗakar da al'umma ta wannan fuska to babu shakka za a samu nasarar da ake bukata mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya jihar Bauchi ma ana ci gaba da gudanar da rigakafin cutar kyanda mai nakasta yara wani lokacin har da hallaka su. Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da rahoto. Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko famasi Adamu Ibrahim Gamawa ya bayyana yadda suka gudanar da allurar rigakafin cutar kyanda a fadin jihar Bauchi da kuma irin nasarorin da suka samu. An samu nasara sosai don local government ɗaya ne ma na first round ɗin da muka yi don yanzu har yanzu ba mu samu result na second round ɗin ba. Don mun raba state ɗin kashi biyu. Kashi na farko mun ɗauki local government goma sha uku. Sannan kashi na biyu muka ɗauki local government guda bakwai. To a local government na sha uku da muka fara shine sakamakon fito yanzu wanda local government mai karancin coverage ko result ko kuma yawan yaran da aka coverage shine mai 95% giya da local government kuma su ma wannan 5% din ba za mu kyale su ba yanzu haka muna neman more support dan su wannan 5% da muka ga ba a covering din su ba according to shi data din mu muna so mu samu dama su ma mu soke koma cikin ƙauyuka mu same su mu musu amma sauran duk mun samu coverage yadda muke so daga 98% na 99% yawanci haka ne wasu ma mun samu 100% da muke so amma ba ma so mu hakura da wannan sai mun tabbatar duk wani yaro yake jihar Bauchi mu shi wannan allura ta tenda eh to daga wajen WHO ne da dama ta karkamanta sai ta ba mu miliyan 27 na wannan campaign din na measles throughout the state wanda kuma an yi amfani da shi ya kai da yanda ya kamata amma har yanzu saboda wasu dalilai akwai da ga 1% wani waje 2% waje wasu al'umman ba su yadda bane sun fito da akwai wasu ma wanda suka samu turjiya da su sosai musamman ta can arewa akwai wasu rumor suke ta faruwa a yobe cewa wai ana bin yara ana musu allura a kai ana waye waye saboda haka suka kiyar dama da samsam a musu allura yadda muka ta zuwa da su iyayen kasa da malamai dai aka ta zuwa tukunna da kyar suke da aka bai wa yaran su to wannan saboda time shi abin da yake da lokaci kuma in ka tsaya kwana daya biyu baka resolve din shi ba sai ka ga lokacin campaign ya wuce baka samu ka cimma wasu ba saboda mun bata lokaci a wajen amma duk da haka first round din mun sami mai karancin local government da muka samu shine mai 95% wanda kuma ba wai mun hakura bane su ma za mu koma din za mu musu WHO yanzu sun muka gama magana da su da mun yi meeting din amma kuma irin side talk din mun yi magana in za su supporting din mu sauran kanana kanana percentage na community da muna da wanda muke kira monitoring survey monitoring survey din nan shine yake nuna mana cewa a wannan al'umma akwai yara kaza wanda ba musu ba to wannan result muke so mu amfani da shi mu shiga yanzu haka muna da shi amma ba za mu iya bayarwa ba saboda akwai abin da muke kira mop up mop up shine wanda yake ba mu dama sauran kanana kanana waje muke ganin ba mu coverin ba su muke mu coverin in muka gama wannan muka tantance gaba daya da result na mop up din da result na asalin campaign din muka hada shi to shine za mu ci gashi abin da muka samu famasi Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Likitoci da jami'an kiwon lafiya sun ƙara jaddada mahimmancin haihuwa a asibiti ko kuma garzayawa zuwa asibitin ko da kuwa an haihu lafiya ƙalau a gida ne. Halimatu Abdullahi ta zanta da wata jami'ar kiwon lafiya game da alfanun ziyartar asibitin. malama sa'adata ahmad jami'ar da ke kula da ɗakin haihuwa a asibitin da ke ƙarƙashin hukumar lafiya a matakin farko na ƙaramar hukumar malam maduri ta yi mana ƙarin bayani haihuwa asibiti ya fi muhimmanci akan a ce za ta haihu a gida ko da ma malamar asibitin za ta haihu saboda wani abin aikin da za a sami a cikin asibiti idan kin kai malamar asibiti gida to ai wannan kayan aikin babu shi dole sai dai a cikin asibitin nan idan mace ta fara ganin haɗarorin haihuwa dai kamar misali a ce zubar da jini ko zubar da ruwa ko karancin jinin shi kan yana hana mu biya ta fito da wuri bayan nan kuma ciwon kai shi ma yana ɗaya daga cikin haɗarin haihuwa saboda a asibiti ne za a ɗaura miki na'urar da za a ga jinin nan naki hawa ai saboda karki samu da ikilamsiya wato ciwon jijjiga yawa ciwon jijjiga kin ga idan malamar asibiti kika kai gida za ta yi warki ba ta da wannan kayan aikin amma idan an ce a cikin asibiti ne akwai wannan kayan aikin za a yi nan take idan an ga za ki fada cikin wannan jijjigar za a magance miki da wuri kin ga wannan hima yana da mahimmanci fiye da a ce kin zauna kin haihu a gida to wani lokacin kuma zaki ga wasu matan sun samu shi musamman wannan jijjiga a farkon kafin sa haihu eh. ko kuma bayan sun haihu ko kuma suna gab da haihuwa me yake jawowa suke fadawa irin waɗannan matsalolin abin da yake janyowa suke fadawa irin wannan matsalolin shine dai kamar yadda na miki ha'ilau bayani da ciwon kai farko kin san suna farawa da shi idan sun fara da ciwon kai jinin nan ya riga ya hau idan ba a sha maganin da jinin ya sauka ya yi karba to wannan yana ɗaya daga cikin alamar da mace za ta fara jijjigan nan kuma ba a so a ce mace bayan ta haihu ma ta fara jijjigan nan gara a ce da cikin take yin jijjigar da zarar ta haihu ta daina yin wannan jijjigar eh ni jan hankalin da zan yi ga 'yan uwana mata akan su ringa zuwa asibiti haihuwa saboda mahimmancin haihuwa a asibiti ba za ma ki taba kwatanta yi da haihuwa a gida ba komun malamar asibitin kika ɗauka kika kai ta gida kayan aikin babu shi a gida dole sai a cikin asibiti don haka ni ina jan hankalin yan uwana mata da zarar mace ta samu ciki in dai ya kai wata hudu to ba ta ɗaura ƙawance ko aminantaka da ita da asibiti duk irin wani ciwo da za ta ji shi kace da ta je ta wai ko kemis ne ko wata. daban ta ce haka a rubuta mata magani ta sha ta zo ta asibitin nan har iya lokacin da Allah zai kawo ta lokacin haihuwarta da da zarar ta ji alama ɗaya na naƙuda to karfa ta ɗauki wani lokaci ta cikin asibiti ta Allah raba ta da abin da yake jikinta lafiya kuma a zo wajen kariyar lafiyar yara. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar kuwa likitoci mata ne suka yi hoɓɓasa wajen taimakawa kiwon lafiyar 'yan uwansu mata da ƙananan yara. in ji wakilinmu shu'aibu mani likitoci mata a karkara na ya bakin kokarinsu wajen ba da kulawa ga lafiyar takwarorinsu mata da na kananan yara hasalima madam bubakar aishatu shugaban asibitin garin sarkin yamma da ke jihar rumfa ta bayyana cututtukan da ke hadabar ƙananan yara da ma zuwa mata awo domin binciken lafiya. Wanga lokacin dai majina ne da zawo muna samu yan kwa musu. A tuwa ga likita ta sarkin yamma kuna da isasshen magunguna kuwa? muna da da magani bakin gwalgwadon mu amma muna bukata so a taimake mu a ba mu magani ba nan mata suna zuwa awo kamar masu ciki haka mata barkalla. wallahi suna zakkuwa awo muna samun mata na zakkuwa awo ana musu awo wallahi to duk wannan cutuka da kika zana watakila akwai kira da zaki ma mata ko ga cutuka da na zana kiran da zani ma mata game da majinan gaba mara ko yanzu lokacin da ya ce murce ciki lokacin sanyi ne ya kamata a zanki sa ma yara rigar dari da fulluna ka a bar su cikin sanyi a kula da su kuma daga an ga suna da rashin lahiya a yaro a zabura a kawo su likita kenan wannan yahi sauki ka yaro ya shiga cikin wani hali to mata masu ciki fa mata masu cikin jiran da nike musu ci gaba da awo suna zakwa amma su ci gaba da awo awo na da muhimmanci uwaye maza kiran da zani musu su taimake mata kamar in yaro bai da lahiya kai uba kana nan kai da matan ku zo tare ko kuma in yi mata na zakwa e eh, awon ciki kenan ka kula da ita kana in kana iya kawo ta ma ka kawo ta kenan ba mace kada ne in yaro bai da lahiya mace kada ke doka uba in kana gida kai ma ka tai tare da ita duka a kokarin da likitoci ke wajen wayar da kan mazauna karkara tasirin zuwa likita waɗansu mata a karkarar sarkin yamma sun bayyana alfano zuwa asibiti kowane lokaci. muhimmancin kawo yaro likita a kare lahiyar shi da uwayya. mata masu ciki ko kuna zuwa awo? muna zuwa awo saboda adiba cikin ka lahiyar ɗanka da kai saboda masu salar cizon sabro ta kama ka in muka zo ari haka zaki iba jinin ka adiba a gani Domin za ki sa dangance da zuwa likita. dangantar da zuwa likita muna zuwa likita saboda kare mu da yaranmu game da kokarin da likitoci ke badawa saboda kare yara na goye da masu cikan na game da masassarar cizon saburo. Saboda masassarar cizon sabro matsala ce wadda ta danganci tana shahon mace mai jinna biyu da yaro na goye zuwa dan shekara biyar. tana iya kama yaro ka yaro na zabile zabire yana make make a ce higar ruwa a ce menene to masassar cizon sabro ita ke kawo haka sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani da wannan rahoto daga maradin jamhuriyar nijar ibrahim alfa ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.